an haifi shugaba john dramani mahama ne a garin damango da ke mazaɓar damango da boya a ƙasar ghana mahaifinsa emmanuel adama mahama shine dan majalisa na farko da ya walkirci mazaɓar yammacin gonja shine kuma kwamishinan farko na lardin arewacin ghana lokacin jamhuriya ta farko bayan da ya kammala iliminsa a kasashen waje shugaba mahama ya koma ƙasar ghana inda ya kama aiki daga shekarar 1991 zuwa 1996 ya yi aiki a matsayin jami'in labarai da al'adu da bincike a ofishin jakadancin japan a accra babban birnin kasar ghana mutum mai mugun kishin kare marasa galihu an fara zabar shugaba muhammad zuwa majalisar dokokin ghana a shekarar 1996 inda ya wakilci mazaɓar bole da bamboy har na tsawon shekaru hudu a watan afrilun shekarar 1997 ne aka naɗa shi mataimakin ministan sadarwa bayan shekara ɗaya likafarsa ta yi gaba yayin da ya zama cikakken ministan sadarwa a watan nuwamban shekarar 1998 ya rike wannan mukamin na minista har zuwa watan janairun shekarar 2001 lokacin da jam'iyyarsa national democratic congress ndc da ke mulkin ƙasar ta danka ragama mulki wa sabuwar jam'iyyar new patriotic party wato ndpp saboda kayan da ta sha a shekarar 2000 aka sake zaɓar shugaba muhamma a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar bole da damboa na wani wa'adin shekaru hudu an sake zaɓarsa a kan wannan kujera a shekarar 2004 a karo na uku tsakanin shekarar 2001 da shekarar 2004 shugaba muhammad ya zama kakakin marasa rinjaye da ke magana da yawun 'yan majalisar adawa a shekarar 2002 ne kuma ya zama daraktan sadarwa na jam'iyyar ndc a wannan shekarar ce ya shiga ayarin masu sa ido a zaɓukan majalisar dokokin zimbabwe yayin da yake rike da ma'aikatar sadarwa shugaba muhammad ya zama shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato nca a lokacin ne kuma ya daidaita ayyukan sadarwar kasar har aka bar 'yan kasuwa suka shigo ciki a shekarar 1997. Shugaba Muhamma ya ci gaba da faɗaɗa muradunsa a kan harkokin ƙasa da ƙasa. Ta sanadiyar hakan ne ya zama mamba na ƙawancen majalisun dokokin Afirka inda ya zama shugaban yankin Afirka ta yamma. Bugu da ƙari a shekarar 2005 aka ƙara masa mukamin zama mai magana na marasa rinjaye a kan harkokin kasashen waje rana bakwai ga watan janairun shekarar 2009 ne shugaba muhamma ya zama mataimakin shugaban kasar ghana kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ghana ya tanada shugaba muhamma ya zama cikakken shugaban kasar ghana ranar 24 ga watan yuli na shekarar 2012 sanadiyar rasuwar shugaban kasar na can lokacin farfesa jan atta mills shugaba muhamma yana auren lodina muhamma kuma allah ya albarkace su da 'ya'ya bakwai shi dai mai bin addinin krista ne amma danginsa sun hada da kristoci da musulmai yana da shawa kan harkokin yanayi musamman illar da leda ke yi wa afirka wadda ya yi kokarin shawo kanta lokacin da yake rike da mukamin mataimakin shugaban kasar ta gana.